خبيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اهتدى بهديه إلى يوم الجزاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاكر قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da ɗari hudu da talatin da uku yayin da ya daidai da wato bakwai ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma watan june watan august gaske. Allah madaukakin sarki ya ƙara dawo da mu wannan masallaci masjidu ahlul bait was sahaba a wannan layi na Hausawa a wannan unguwa ta wato tudun wada a wannan gari namu na Kaduna a wannan dare ina roƙon Allah madaukakin sarki kada Allah ya sa abin da muke karanta zama musiba a kanmu kafin nan akwai tambayoyi kamar yadda aka ainihin wato saba wannan yana tambaya cewa wato hukuncin mazanacin da yake cewa yanzu a duniya wato ‘ya'yanka ko kayi zina ko baka yi zina da su ba wato ‘ya'yanka ko kayi zina ko baka yi ba sai an samu wanda zai zai zina da ‘ya'yanka sau da aka kai ma gara kaɗan taba kawai ai ba wani abu ba ne kullum mutum yadda yake haka yake ma kansa yake ma mutane hukunci da ne idan kai mutumin kirki ne wani zai rantse maka da Allah ko ƙarya yake za ka ɗauka da gaske ne amma mutumin banza ne ko kai mutumin kirki ne in ka rantse ne da Allah sai ɗauka yadda yake makaryaci ne zai iya rantsuwa da Allah akan ƙarya sai ɗauka kai ma haka kake sauraka na biyu mujirmancin da yake ciki shine wato ƙoƙarin halattawa da yake yi tunda yana ganin shi tunda yana yi ganin yake ya ma kowa hukunci kowa yana yi kuma wannan maganar da ya faɗa ƙarya ne ba gaskiya ba ne kuma Allah ya yi gaskiya kuma shi ya yi ƙarya saboda haka abin da ya tabbata a musulunci shine duk mutumin da ya kokarin kiyaye dokar Allah fadillah ya fazka in ka kiyaye dokar Allah Allah madaukakin sarki zai kiyaye ka wannan ita ce magana ta ainihin wato gaskiya kuma na in ma baka daina ba ɗayan biyu na rayuwa zai sa ka daina abu na farko dai idan Allah ya maka tsawon rai na kai lokacin da ko kana so kai baka da karfin da zaka yi dole ka hakura abu na biyu kuma in Allah ya ga dama kana cikin yi sai sako wani bala'i wanda kana ji kana gani ba za ka iya ci gaba da ainihin wato zinar ba kuma yawaitar zina yana daga cikin abubuwan da ke kawo wato sharri da musiba cikin al'ummar mandan Allah saboda haka wannan magana da yake da masu tunanin irin wannan ba daidai ba ne kuskure ne ya sabawa wato abin da ya shafi musulunci wani lokaci ne ya dace mutum ya yi sallah ta istikhara ba ta da wani lokaci amma an fi da daddare bayan sallar isha ya sanda mutum zai kwanta wai ana ganin wani abu idan an kwanta ƙarya ne ba abin da ake gani ka san ana cewa wai wai in abin alheri ne wai ka gani in ba alheri ba ne ma wanda kwanta ka gani ƙarya ne ka san da in ba dan mazon sunna ba ma bukunci ake da ita sai ka je gurin mutum ya ce to zai maka istikara sai ya ɗauko wani ran kwalelan karbi sai ka ce kuli sai ya bada shi a gaban ka idan ya bada shi sai a fara Allahu Muhammadu Jibrilu Shedan idan an zo an damki wannan kadan kaya ka faɗo kan shi din sai a ce wannan bukatar taka ba za ta yi ba to mun istikara mun gani ba za ta yi ba in ko an faɗo kan muhammadu ko jibril sai a ce to zai yi amma fa sai an yi aiki to anan ne za a karɓi ma kuɗaɗe da wani da wani katan zakara irin zakaran gidan gonan nan mai tsaron mutane to da haka ba daidai ba ne ba abinda ake gani ƙarya ne wallahi akwai tambayoyin da ba za mu amsa su duka ba saboda yanayin lokaci ba wannan sai ba za mu amsa ta insha Allah a kara maka Allah bismillah بسم الله الرحمن الرحيم من أراد أن يؤمن الرضاعة 231 wanda yau za mu tashi aya ta 232 a cikin suratul baqara akwai da yawa daga cikin ɗalibai da suke ta yau rubutu dangane da abin da ya shafi harkar li'irabi ta bangaren nahau da sarhu in ma son samu ne ya zamanto har wasu janibobi abin da ya shafi balaga ana ɗan taɓa cewa wani abu amma lokacin ne wani lokaci da ka fara karatun sai ga lokacin ya mamaye ka sai a ce lokaci ya yi to wannan shine kuma na biyu idan aka kalli ayoyin da muke karanta ayoyin suna da tsawo to da haka abin da ya shafi irabi zai cinye mana lokaci kwaran gaske gaske shi yasa sai muka bashi sai idan mun je ayoyin da ba dogaye ba to sai mu ci gaba da ainihin wato yi kuma irin wayannan ayoyin ko za mu ba za mu yi duka ba za mu yi rabi da rabi ne inda yake buƙatar a yi bayani wajahi na ainihin wato irabi din Allah madaukakin sarki ya shirye da mu da haka ta bangaren wannan wato suka ce alwawu wato ko ya zaman to atifa ko hasbu ma qabla hala mahalla laha min al-i'rab alwalidatu sai zaman to mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahira ala akhirih yurdina fi'lun mudari'un mabniun ala as-sukun liittisalihi bi nun al-niswa ومن النسوة ضمير بارد متصل بفعل مبني على الفتح في محل نسب في محل رفع فاعل أولاد مفعول به منصوب هو مضاف كن مضاف إليه حولين سكت ظرف زمان منصوب وعلامة نسبه الياء نيابة عن الفتح لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد وهو منقول كاملين النعت والجملة يرضئن أولادكن في محل رفع خبر مبتدأ وصور هكا سي الله يكي والوالدات wato mata waɗanda aka sake su suna da 'ya'ya yurdina ne haulaini kamilaini za su shayar da 'ya'yansu shekara biyu babban malami ibn al-arabi a littafin shi a hakamul qur'an da ya kawo wannan ayin sai da yace a cikin wannan ayar akwai matsaloli guda goma sha shida amma mu matsala ɗaya za mu ɗauka daga ciki yace matsala ta farko a cikin wannan ayar daga ali bin abi talib Allah ya ƙara masa yadda yace daga wannan ayar da Allah ya faɗa da kuma waccan da ke cikin suratul ahqaf cewa wannan ayar wal walidatu kun ga musulunci saboda tsarin da yake da shi har idan an rabu bayan yana mana bayanin cewa ga yadda za a rabu in rabuwa ta kama to idan an rabu akwai yaya ya kamata a mu'amalanci yayan to shine sai Allah yace ce wal walidatu su iyayen yara waɗanda aka sake su suna da yaya yanzu ina da hunna haulaini kamilaini yaron da aka bar mu mace bayan an sake ta to za ta shayar da ainihin wato wannan yaron shekara biyu sai yake cewa daga nan za mu iya fahimtar cewa a ƙallin hamli wato mafi karancin lokacin da ya kamata a ce mace ta haihu daga wata shida ne da haka in ka auri mace ta zo wata shida ta haihu ta da rigima ka ce ba dan ba ne wannan ita ce ka'ida addinin musulunci saboda waccan ayar da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yake wa wasainal insana walidaihi insana حملته أمه ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وتنوع ثلاثين a cikin wata talatin idan aka cire shekara biyu wata nawa zai rage shekara wata talatin shekara nawa eh wata talatin shekara nawa ne biyu da nawa biyu da wata shida ko to idan Allah ya ce wal walidatu yurdina auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma rada'a domin tunda Allah ya faɗa can ya ce salasu na shahara wata talatin a cikin wata talatin idan ka cire shi da zai baka saura shekara biyu daga lokacin da ka auro mace ta zo gidanka ta haihu wata shida to karka ta da rigima ka ce ba ɗanka ne, ɗanka ne shari'a ta tabbatar naka ne saboda haka Allah ya tabbatar da ainihin wato wannan matsala ɗin to yanzu yana daga cikin matsalolin da ake rikici da su wani da yaran ya aure mace wata shida in ta haihu sai ya fara zargin ta ta wannan dan ko ba na shi ba ne. musamman ma su mata a cikin gida suna da bala'in karfin hadda ta yadda in kai aure suna lissafi ranar da ta zo da ta haihuwa a wata shi da zai suke ka gani ka gani muna ganin shi malami ashe tun a waje an yi biyar aka za su ta lissafin banda wallahi to ne Allah madaukakin sarki wannan magana sai yake ainihin wato wannan ita ce matsala ta farko da ke cikin wancan ayan da shi babban malami Ibn al-Arabi al-maliki ya faɗa daga cikin matsaloli guda goma sha shida a ayar cewa idan aka yi wa mutum haihuwa bayan ya yi aure a wata shida to wannan dan a hukuncin shari'ar musulunci yaron shi saboda haka shi yasa sai Allah ya ce to wal walidatu matan da aka sake su suna da yara yurdina auladahunna za su shayar da ƴaƴansu da aka bari a hannun su haulaini kamilaini shekara biyu cikakku liman arada an yutimma rada'a ga wanda yake nufi a cika masa shekara biyu wurin ainihin wato shayarwa da haka babban malamin al-imam ibn kasir yake cewa yurshidullahu ta'ala alwalidat Allah yana shiryar da ainihin wato iyaye mata ila anna kamala muddatin rada'a litifil hiya sanatan wato shikar lokacin da za a yayo shine shekara biyu wa ala والد الطفل نفقته وعلى والد الطفل نفقة الوالدات المطلقة فعلوكة إلى أكسة كما تتنا لياو صبر كلاوة دا مسلم سيكا دشي تشير ديارا تشير دا مهي في يارا من دينا كم مهي في مدرسة wanda wannan yana daga cikin karantarwa wa na musulunci da yawa da aka watsi da su da zarar namiji yana tare da mace Allah ya kawo rabuwa sai ga shi bai mata fatan alheri ita ba sa mata fatan alheri kowa yana fatan bala'i ne ga kowa to shi ne sai Allah yake cewa alal mauludi da shi wato wanda aka yi masa haihuwar ne mahaifin yaro wa alal mauludi lahu rizquhunna wato ciyar da su wato mahaifin yaron da shi yaron wa kiswatuhunna da kuma tufatar da yaron da mahaifin yaron yanzu yana wayan shi ne sannan Allah ya bil ma'rufi ta hanyar kyautatawa gwargwadon yadda shari'a take shi yasa nan suka ce wa alal mauludu din nan wato alwawu din atifa di ala din harfu jarri ne dan haka al mauludi wato ismu majrurun ne bi ala wa alamatu jarrihi al kasara al zahira ala akhirih suka ce wa shibhu jumla muta'alliqun bi khabarin muqaddam ko shibhu mahall raf'in khabarun muqaddam sannan suka ce mun maf'ul ya amalu amala fi'lihi lahu din jar wa majrur shine fi mahall raf'in na'ibul fa'il da risku-hunna zai to wato shine abin da ya shafe wancan kabarin muqaddam wa ne shine mubtada'un mu'akhar to kenan yanzu idan aka yi maka haihuwa bayan an haihu kuka rabu da mace siyar da matar da shayar da matar da yi mata tufafi da ɗan yanzu duk yana wuyan shi mahaifi ne kuma dole ne saya wannan kuma duk wanda ya saki matar shi da da tattare da ita ya kasa ɗaukar nauyin ke ciyar da ita har sai ta shayar da wannan yaran, har wato ya kasa ɗaukar nauyin yaron wannan ya sar yadda ɗaya daga cikin haƙoƙan da Allah ya ɗora masa kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya tambaye shi ranar alkiyama ka je kotu ka gani wani ma in an rabu kotu ce za ta ce ka bayar in ba dan kotu ba ce ya tabbatar za a ɗaure shi wallahi da ba zai bayar ba wannan abin da ya shafi wato rizquhunna wa kiswatuhunna sannan Allah ya ce la tukallafu nafsun illa wus'aha ba za a tilasta ware a ce abin da ba za ta iya ba sai abin da za ta iya wato ma'ana idan namiji bayan ya saki mace a wata abin da yake samu dubu goma yake samu sannan kuma wato bayan sarrafa da macen ba zai yi ba a zo a ce kuma yanzu duk wata shi sai ya danga ɗauko dubu goma sha biyar ya bata domin la yukallifu Allahu nafsan illa wasu a ya ce la tukallafu nafsan. ba za a kallafa ma kowace rai ba illa wus'aha sai abin da ita rai din za ta iya kenan idan matakinka kai babban mai kuɗi ne to sai a kalli matakin da kake da shi sai a sa maka wannan abin da ka bayar kamar yadda bayani zai zo nan gaba sannan Allah yake cewa la tudarra walidatu bi waladiha wato kada a cutar da wato walidatu ita mace da ta haihu bayan an raba kada a cutar da ita ta hanyar dan da ta haifa a kwace shi lokacin yayi bai ba yanzu da yawan maza ba haka suke ba dan su kuntatawa mata su musguna musu tuce su da zaran an rabu wani ma yaron ko wata shida bai ba wani ko shekara ɗaya bai ba da yawa sai a kwace yaron dan a musguna mata wanda duk waɗannan abubuwan da ake sun saba wa karantarwa mu ba daidai bane waɗannan abubuwan da ake sai sa Allah ce la tudarra walidatun bi waladiha sannan wala mauludun lahu bi walidi haka shi ma wanda aka yi ma wato haihuwar shi mahaifin yaro kenan shi ma kada a cutar da shi ta hanyar ainihin wato yaransa shi yasa a ka'ida na musulunci bayan an yaye yaro ya yi wayo to idan aka zo da yaro yana da zaɓi idan gurin maman yake so ya zauna ko gurin baban yake so ya zauna wannan zaɓi ne na yaro idan yaro yake gurin maman zai zauna to uba bai da ikon ya tilasta shi yake so ya zauna gurin shi sai inda sharaɗi mamar ba ta da tarbiyya ko inda take zaune akwai hatsari da wannan ana karɓar shi a matsayin ainihin wato dalili kamar yadda ya faru wata mata ta zo ta kawo ƙara gurin mannan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan sun rabu da mijin ta nuna wannan yaron ta ce wannan yaron ni na haife shi ne masa kaza cinyoyinsa cinyoyina nan ne gurin zamansa gina a nan abincin sa yake inda lokaci yayi mahaifinta ya zo ya ce sai an ba shi yaron manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yaron yana da zabi tun da ya fara wayo kai wa zaka yi yaro ya ce mamaka da mama shi gobe manzo Allah ya ce to sai an jima wannan akwai shi a ka'ida ta musulunci sannan saka ce ainihin wato wa alal warisi akan alwaris wato mai gado mislu zalika yana da kwatankwacin wannan suka ce wa ala warisi tifil idan mutum ya mutu ya bar wato ɗa to yanzu alwaris wanda yake wato magadin shi wancan mutum yana da kwatankwacin tsayawa akan haƙƙin shi wannan yaron irin yadda mahaifinsa bai tsaya shine in kana waliduhu qad ta idan mahaifin yaron ya riga ya mutu sannan an bar wannan matar da ya ko da yanzu kulawar da ya kamata a ce mahaifinsa ya yi masa wato dan uwan mahaifinsa shi ya kamata ya zo ya kula da shi kulawa yadda ya dace da musulunci yanzu ka kalla ka gani nawa nawa ne ake mutuwa a bar yara yan uwansu na nan dare amma suka ga yaran sun wulakanta wannan tunanin ya fara sa mu cewa dole ne a san yadda za a yi wannan matsalan ta fi karfin mutum da individual ba zai ɗaukata ba ya za a yi wannan ya kawo gudunmawa wannan ya kawo wannan ya kawo don a rage wani abu daga cikin irin wannan abin da yake faruwa cikin ainihin wato al'umma sannan shine malamai suka ce idan mutum ya kasance ko talaka ne talauci ya yi masa yawan da ba zai iya ɗaukar nauyin yaron ba sannan yana da ɗan uwa wanda suke da ƙarfin da za su iya agaza masa su agaza masa irin yadda ya kamata a ce ya kula da yaron to ɗan uwansu ne wasu su zo su taimaka masa wajen kulawa da yaron to ɗan uwa kuma na kake da su a musulunci biyu ne akwai ɗan uwa na jini akwai kuma ɗan uwantaka ta musulunci ɗan uwantaka ta musulunci ko ta ma ɗan uwantaka ta jini da mu a addinin musulunci duk mutumin da yake ne wannan addini to ko a ina yake a duniya shine naka wanda ya ce babu ruwan shi da wannan addinin ko gidan kuɗe da shi babu ruwanka kuma wanda yake kan wannan addinin ko ba ku haɗa komai da shi ba asalin shi ne ɗan uwanka na haƙiƙa saboda haka yana da haƙƙi a kan ka fiye da ɗan uwanka wanda kuke na jini amma ba a wannan addinin ɗaya kuke da shi ba shi yasa musulunci da ya zo sai yaƙi irin waɗannan abubuwan ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wato da'awar shi sai ta haɗa nau'ikan mutane daban-daban akwai baƙaƙe akwai farare akwai larabawa akwai wanda ba larabawa ba har lokacin da abu ya fari rigima ta haɗa su da bilal ya kalle shi yake masa ɗan makarmaci wannan allah ya ce a ayartahu bi ummihi in za ka aibata shi da mahaifiyarsa an ta umru fi ka jahiliya kai mutum ne har yanzu akwai jahiliya tare da kai to sannan Ya ce na ji ni ina tafiya a aljanna kuma bilal yana bina a baya Malamin suka ce ya bilal ba zai bi shi a baya ba bayan ya saba a duniya ya shiga gaban manzon Allah ya fito ya shiga ya fito ya shiga ya fito to duk wanda yake so Allah ya tsare amanarsa to ya tsare amanar wani sai shi kuma Allah ya kawo wanda zai tsare amanar shi wannan yasa muka fara tunanin ba daidai bane yaran da ake tare da su iyayensu na mutuwa mu kuma mu bari yaran su ci gaba da wulakanta wannan ba daidai ba ne bai dace ba in ba masu yaran masu wulaƙanta nan gaba mu ma in mun kafa mu kafa wani abu wanda wasu za su kafa a kan shi in mun riƙe wasu sai Allah ya kawo wanda za su riƙe namu amma ba ka riƙe kowa ba to kai kuma wa zai riƙe naka kaga ba ba dan abu ne wanda ba shi da tabbas na ainihin wato wa rayuwar nan sannan Allah madaukakin sarki yake fa in arada fisalan idan mahaifi da mahaifiya suka yi nufin ainihin wato yayin yaro inda Allah subhanahu wa ta'ala to fa in arada fisalan idan suka yi nufin yayi yaro da mahaifin da mahaifiyar an taradin akan yarda da yarjejeniya huma daga gare su wa tashawirin suka shawara ya za'i fala dunaha alaihi ma babu laifi akan abun da suka ainihin wato yi da haka malamai suka ce amma idza idza arada abu tifli fitamahu idan mahaifin yaro yayi nufin cewa yana son a yaro qabla mudhi hawlain gabanin waɗannan shekarun guda biyu su cika sannan wa ra'aya fi zalika maslahatan lahu suka ga cewa akwai maslaha wajen yaye yaron kafin ya kai shekara biyu wa tashawurun fi zalika suka yi shawara da mahaifin yaron da mahaifin yaron kun ga ba sa tare fa an rabu amma Allah yake cewa wa tashawurin aka yi ne aka yi shawara kenan musulunci bai da kama karyar da da yawa maza suke ma mata ba duk da an rabu fa amma saboda haihuwa ya shiga tsakiya amma Allah ya nuna cewa tana da haƙƙin da akwai abin da in za a yi dole sai an kira ta an yi wato ainihin shawara da ita shi wattafaqa alaihi suka yi ainihin wato ittifaqi cewa eh za mu iya yaran nan kafin shekara biyu a'a a bari sai ya kai shekara biyu to fala gunaha alaihi ba babu laifi a gare su akan ainihin wato abin da suka yi wa in aradtum an tastardi'u auladakum idan wato kuka yi nufin ku shayar da ainihin wato ƴaƴanku kana da mace bayan ka sake ta akwai ɗa inda kana so ta ainihin wato shayar da ɗan sai Allah maɗaukakin sarki yake fala dunaha alaikum babu laifi gare ku idan sallamtum idan kuka miƙa ma atintum abin da kuka ba su bil ma'ruf ta hanyar shari'a a musulunci mace tana da iko bayan kun raba da ita ɗanka da kake take rike da shi ta ce ba za ta shayar da shi ba sai an biya ta idan ta ce duk wata dubu goma ai ta dubu goma shekara biyu kowane wata nawa zai bayar ina yan boko dubu ɗari eh? dubu ɗari biyu da arba'in shikenan sai a kirga dubu ɗari biyu da arba'in sai a bata ko kuwa haka Allah ya faɗa sai a kirga dubu ɗari biyu da arba'in a bata ba za ka gane hakan ba ina za a ɗauko wani daga cikin mu nan gurin a ɗauko wani daga cikin mu nan gurin a samu ƙwarya a ɗora min ita da zanyi a ce sati ɗaya na yawo da ita da ya yi kwana ɗaya ya je dawo da kanki zai nausa mata naushi a baya fasa biya ya gaba kawai amma ita shekara nawa shekara biyu wannan shine abin da musulunci ya aji dangane da ainihin wato haƙoƙin mata wajen bayan an rabu a kula da shi wanda da yawa wannan haƙƙin an yi watsi da shi gaskiya musguna wa mata ake gallaza musu ake takura musu ake cin mutuncin su ake yi wannan ya ba da dama har wato masu ɗinkin 'yan adam suke shigowa wata kan dubu kan dube ta irin su family support program ta wai an danna haƙƙin wa haƙƙin mata amma duk namijin da yake mutumin kirki na tsakanin shi da matar shi ai ta sani ko kuwa da kuma wanda yake mutumin banna ne ai ta sani ko ba za ka zama namiji ba da gaske wallahi sai ya zama to matar ka kana yabanka Kamar hadisin wancan hadisin mutane da nana Aisha take ta jalasa fihi da ashara mar'atan fata'ahadna wa taqa'adna alla yaktumna min akhbari azwajihinna shi'a فقالت الأولى زوجي لها جبل بس على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل قالت الثانية زوجي واتو زوجي الأشنة إن أنت أطلق وإن أسكت أعلى هكا قوة وانا تتي زوجي الأعياء غيايا أطباقاء kullu da'in lahu da'in shaddaki aw fallaki aw jama'a kullal laki haka kowa wata kuma ta zo ta ce zauji inda kala fahida wa in kharaja asida wala yasalu amma ahida wata ta ce zauji kalele tahama la harrun wala qarrun wala makafatun wala sa'amatu kenan kuma wasu na ba da shi da cewa mazan su mutanen girki ne wasu kuma na ba da shi da cewa mazan su mutanen banda ne sai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya gama bayan an kawo labarin abu zar wanda shi mutumin kirki ne irin yadda ya mu'amalanci ta shi mu'amala mai kyau sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana na Aisha kuntu laki ka abin zar'in li ummu zar'i ni na kasance gare ki kaman baban zar ga ummu zar sannan annabi ya ƙara yace sai dai ni kuma shi ya saki mata shi ne kuma ba zan sake ki ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa saboda haka Allah yake cewa wattaqullaha ku bi tsoron Allah wa alamu ku sani annallaha bima ta'maluna basir lalle duk abin da muke Allah madaukakin sarki yana gani dangane da wannan abu malamai suka ce wannan ayat tana da alaka da wacce ke cikin suratul an suratul tahrim ko suratul talaq da Allah yake cewa idan an saki mata suna da 'ya'ya sai ce askinuhunna min haisu sakantum min yajidukum ku zaunar da su inda kuke zaune inda kuka samu bayan baka saki mace tana da yara sai Allah ya ce ba kurarta za ku ba ka kwaso kayan ka watsu da su waje kai mata fata fata ka ce fita ban min gidana ai iska Allah ya ce askinu wunna min haisu sakantum min biyu. ku zaunar da su inda kuke zaune inda kuka samu wasu malamai suka ce idan zaman da zai yi ba gida daya ta irin kwatankwacin gidan da kake zaune irin shi zaka kama mata idan flat ne ko gidan sama kake zaune to ita ma haka za ka je ka nemo gidan sama ka kama mata shi ne na hunna min haisu sakantum min wujudukum sannan sai ce wala tudaruhunna litudayyiqu alaihinna kada ku cutar da su kuna zaune bayan an rabu ga 'ya'ya suna ɗaune sharawa ku takura musu ku intata musu ku cutar da su sai ce wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yada'ana hamlahunna idan ka saki mace kana da tana da ciki Allah madaukakin sarki yake ka ciyar da ita ka shayar da ita ka ci fatar da ita har sai ta haihu fa in arda'ana lakum idan ku bayan ta haihu mace ta ce ba za ta shayar da yaron ba sai an biya ta shine fa in arda'ana lakum fa atuhunna ujurahunna to yanzu a dauki albashin ta a bata in ta ce duk wata dubu ashirin za a bata ko talatin ko kaza ko kaza gwargwadon yadda take ilmin tana da karfi ta ce sai ta shayar za a biya ta to a ɗauki abin da aka yi yarjejeniya za a bata a bata inda Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah maɗaukakin sarki yake cewa wato wa atamiru bainakum bil ma'ruf sannan ya ƙara ƙarfafa cewa fa lallan dole ne a mu'amalanci waɗannan matan ta hanyar yadda shari'a ta ce a kyautata musu sai ce wa in ta'asartum fasaturdu lahu ukura idan aka tsananta ma juna ita ta ce sai an ba ta dubu ashirin za ta yi duk wata kai kuma karfin ka bai kai dubu ashirin ba abinda za ka iya shine dubu goma duk wata ga ta to ka ja ta ja ka ce ta ce shine wa in ta to idan an tsananta wa juna to yanzu shikenan idan ta ce ita ba za ta iya shayarwa a naira dubu goma sai ashirin to yanzu fa saturdu lahu ukra sai a je a je nemo wata mai shayarwa ta daban kuma dole ka biya ta ta shayar a wajen wannan ne sai Allah yake liyan fi sa'atin min sa'atin mai kuɗi idan an rabu da mace tana da ɗaya ko tana da ciki zai ɗauki nauyin ta to zai ciyar da ita ne gwargwadon kuɗin da yake da shi wa man qadara alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wanda aka kukunta arzikin shi talakka ne da kene yake samu sai shi ma Allah ya ce siya ciyar kaga har yanzu wannan ciyarwa bata sauka akan shi ba wannan shine dalilin da yasa Allah ya ce mana ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i saboda bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'ani wa bima anfaqu min amwalihim saboda abin da muke infaki na dukiya kenan duk talaucinka wato duk kudinka har yanzu infaki bai fada kanka ba yasa daga nan za ka gane gangancin masu zuwa su je su yi auren jari wanda ya je auren jari to daga ƙarshe fa koma yake fa ne matar matar ta koma ita ce namijin gada da mata kunta a gida ta ce je yi wuce bane ba ba tare ba inda za ta je ya ce zai fita ta ce lokaci yau ba za ta fita ba to gidanta ne shi yasa in ka matsa ma wata rana ita ce za ta ce ta sake ta ba kai wani za ka ci ba ce ka tsara zuwa mata gida ta sake ta wallahi shi yasa da musulunci ta ce sai ya bar saki hannun mata ba inda a hannun mata yake da yanzu wani daga safo zuwa dare mata ce ta sake ya saki dari wallahi wallahi da yayi ta za ta ce na sake ka da yayi numfashi za ta ce na sake ka sai ba haka ba to wannan shine abin da musulunci ya ainihin wato tsara ita ma a wannan ayar sai ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah ba zai kallafa mare ya ce abin da ya bata ba sai abin da ya bata saboda haka idan mace sun rabu da miji abin da zai iya bata wajen shayar da yaro dubu biyar ne ta ce sai ya bata dubu goma ko ashirin ta kallafa masa abin da ba zai iya ba in ya ce ba zai ba bai laifi ba dan la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah ba zai kallafa mare ya ce abin da ba za ta iya ba sai abin da Allah subhanahu wataala ya bata shi yasa yake sai ya Allahu ba'da zalika usran a ciki sai Allah ya kawo abin da ya shafi takawa a ciki can ayar da muka karanta jiya sai da yake mana wattaqullaha wa alamu anna Allah bi kulli shay'in alim sannan wannan ayar da muka karanta yanzu sai da Allah ya ƙara maimaita mana wattaqullaha wa alamu anna Allah bima ta'maluna basir sannan in muka dubo ayoyi haka suka dinga zuwa ainihin wato Allah yake kai maimaita kalman takawa a jiya mun yi bayani mun ce in kaga ana zaune zaman aure ana ta rigingimu an kasa warware matsalan to ko dai yana da tsoron Allah ko dai bai da tsoron Allah ko duka ma'auratan ba su da tsoron Allah shi ne sa ai ta rigima ai ta rikici amma wallahi in dai da tsoron Allah kowa ya san haƙƙin da aka dora masa za a kiyaye za a zauna lafiya sai na Umar ya je ya zauna wani gari yana alƙalanci shekara ɗaya a kotun yadda ka ga bencin nan haka zai zo ya zauna tun safa har yamma ya koma ba wanda ya kawo ƙara ya je samu sai na abakar ya ce shugabancinka da ka ɗora na alƙalanci ba zan kiya ba ga shi na ajiye maka ya ce yanzu kana gudun zartar da aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a doron ƙasa ya ce masa a'a mutanen da ka tura na gurinsu kowa ya san haƙƙin da Allah ya dora masa na ɗan uwansa mace ta san haƙƙin mijinta miji ya san haƙƙin matarsa aboki ya san haƙƙin aboki maƙoci ya san haƙƙin maƙoci wannan ya kawo babu wanda yake kawo rigima akan wani ya cuci wani an fahimta ne yau haka duk rigingimun da suke faruwa mafi yawanci rashin tsoron Allah ne ke jagoranci zuwa ga waɗannan ainihin wato rigingimu da haka Allah madaukakin sarki ce wallazi ne tawfona ne yatawaffawna أربعة أشهر magana dangane da abin da Allah ya faɗa cewa liman arada ai sai da ya faɗa ya ce liman arada yurdina awladahunna أولادهن حولين sai سيك liman arada an يتم arada me yasa ya kawo haule ne saboda akwai ra'ayi a haihuwar yaro wata shida da kenan yaron da aka haife shi ba wata shida ba ba dole bane sai an cika ya kai shekara nawa biyu shi yasa yace liman arada ga wanda ya ga daman zai iya bari shekara nawa biyu amma mafi yawancin yanzu mafi yawancin yaran da aka yawa da wahala kaga iyaye suna shayarwa har shekara biyu yana da wahala saboda an fi haihuwan yara wata bakwai kafin ma wata nawa wata ainihin wato shida wata wata tara an fi haihuwan yara wata shida wata bakwai wata tara kafin mai an fi haihuwan yara wata tara yadda a haife su wata bakwai ko wata shida su wata shida ko bakwai nadir ne wannan kaɗan ne saboda haka Allah sai ya ƙara kawo wani hukuncin yace wallazina yatawaffawna minkum wa yadruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara wallazina yatawaffawna minkum wanda ainihin wato suke rasuwa daga cikin ku wa yadruna azwajan suke barin mata wa wa'annan matan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara to za su zauna wato za su yi idda wata hudu da kwana goma amma malamai suka ce kamar yadda ainihin wato al-imamu kasir ya kawo yake cewa ya amuru Allah ta'ala an-nisa a yatawaffa anhunna azwajuhunna Allah yana umartar wato mata mu'minai waɗanda mazajen su suka rasu cewa za su yi idda arba'ata ashhurin wa ashara layali za su yi zaman idda wata hudu da kwana goma shi za su yi suka ce wal hukmu yashmulu zawjat al-madkhulu bihinna wa ghayr al bihinna wannan hukuncin ya shafi matan da aka yi dukuli da su kwanciyar aure da waɗanda ba a yi dukuli da su ba wala yushibbu an hadhihi al-hala illa al anha zawjuha wa hiya hamil wannan hukuncin matar da ta fita daga ciki ita ce kawai wacce mijinta ya rasu tana da ciki ita ba ta shiga wannan ka'idar ba ba za ta zauna wata hudu da kwana goma ba shine abin da Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa a cikin suratul tahrim akan abin da ya shafi wannan hukuncin yace wallahi isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathata ashhur wallahi lam yahidna sai yace wa ulatul ahmali ajluhunna an yad'ana hamluhunna idan kana da mace iddata shine in yau ka rabu da ita tana da ciki gobe ta haihu a gobe gobe idan wani yana so ya aure ta zai zuwa ya aure ta kuma ba matar ka bace shikenan ta daga ta fata ita ba ta cikin ainihin wato system kamar yadda Al'imamu imamu kasir ya kara kawa a cikin tafsirin shi akwai ainihin wato wannan matar wato subai'a wannan subai'a din tana da ciki mijinta ya rasu da mijinta ya rasu da kwanaki ba yawa sai ta ainihin wato haihu da ta haihu kwana ɗaya biyu sai aka ganta ta ainihin wato ya ado wani sahabi da cikin sabon manzon Allah ya ce ya aka na ganta cikin kwalliya haka bayan mijinta bai daɗe da rasuwa ba saboda haka za ki zauna wata hudu da kwana goma ta ce masa a'a hukuncin ba haka yake ba ta ja ya ja ta ja ya ja sai aka ce wa zuwa yin zai raba gardaman sai aka ce a zo gurin mandan Allah sallallahu alaihi wasallama aka zo gurin mannan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya karanta wannan ayar ta walladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara wanda kenan ba su da ciki sannan ya karanta wannan ayar cewa ainihin wato wa ulatul ahmali an yaga ana su da sun riga sun sun riga sun fita daga ainihin wato idda wannan shine malamai suka ce hikiman da ke ciki idan an yi aure mace ba ta da ciki za ta zauna ta yi idda wata hudu da kwana goma a wannan wata hudu da kwana goma za a iya gane tana da ciki ko ba ta da ciki muna sanar da hadisin abdullahi dan mas'udu yake haddasa ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa sadiqul masduq shi shine mai gaskiya wanda in ya faɗi magana dole a gasgata shi to wa inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa kwana 40 mutum yana dugun mani sannan ya tashi daga 40 ya koma jini daga jini ya koma mai tsoka wannan hadisin shi ke fassara ayoyi guda biyu a cikin suratul hajji ɗaya cikin suratul mu'min ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghah da kuma walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu fi ko ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين سكتي daga wata huɗu a wannan kwana goman da ya rage ake turo mala'ika zai busa ma yaro rai da haka a wannan lokacin za a gane mace tana da ciki ko ba ta da ciki yanzu ne musulunci yake ta kokarin kangewa ta yadda aka ce ko zina wani da wata kafin a ɗaura aure a tabbatar an yi istibra'i sau da ba a so wani ya ɗauki haƙƙin wani yanzu wani cin amana ya wuce a ce mace ta ɗauko cikin wani ta kawo maka ba ɗanka ba ne tun yana ɗan ƙarami ka dinga wahala da shi kai ne asibiti kai ne nan kai ne nan yanzu ya hana ku kuka bala'i tashin hankali a haife shi ka zo ka dinga mai ɗawaniya kai ne asibitin nan ka siyo kayan haihuwa kai waye kai waye ya a haihu ka ɗauke shi ka sa shi makaranta kai masa kaza kai masa kaza ya girma ka mutu kuma ya gaje ka da Allah matan da suka irin wannan cin amanin suka ɗauko ɗan wani suka kawo gidan wani wani irin fukutu kishin Allah za su kusanta ranar tashin alkiyama shi yasa matan da suka zo suka wa annabi a cewa ya ayyuhan nabi idza ja'aka almu'minatu yubayyinaka ala an la yushrikna billahi shay'a laifi abu na biyu da suka yi masa mubaya'a shine wala yaznina ba za su yi zina ma sannan wala yaznina wala yaqtulna awladahunna ko ba za su kashi ƴaƴansu ba sannan daga ciki ba za su zo da kirkiran ƙarya ba baina aidihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'rufin babu kiran ƙaryar da ya wuce kuwa mace ta ɗauko cikin da ba na mutum mata kai gidan wani wani wahala da shi wannan cin amana ne mai girman gasken gaske sai musulunci ce to za ta zauna za ta yi idda tarabbusu arba'ata ashhurin wa ashara sai Allah ya ce fa idza balagna idan wato idda su ya riga ya cika fala junaha alaikum babu laifi akan ku fima fa alna fi anfusihinna a cikin abin da su matan suka aikata dangane da kawo kansu bil ma'ruf ta hanyar wato yadda shari'a ta ainihin wato ce a kyautata musu sannan Allah ya ƙara cewa wallahu bima ta'maluna khabir lalle Allah madaukakin sarki khabirun ne wato wanda ya san kowane irin abu dangane da abin da bayi suke ainihin wato aikatawa inda Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah madaukakin sarki ya ce wala tunaha alaikum wala tunaha alaikum fima awrattum bihi min khibatin junaha alaikum babu laifi kan ku fi ma bihi cikin abin da kuka gitto da shi min kadibatin nisa'i na wato neman mata na zantawa da mata na tattaunawa da mata ta han bangaren aure au akanantum au au akanantum fi anfusikum ko abin da kuka boye a cikin ainihin wato rayukan ku wato idan aka saki mace ko mijinta ya mutu tana halin idda ba laifi ka gicco da wani abu na alaman kana santa amma kar ya zamanto direct dole sai dai ya zamanto dare shine wala junaha alaikum fima aradtum bihi min khidmatin nisa'i babu laifi idan mace ta riga ta gama idda to ka fito mata sarahan ka ce kana santa in ku bata gama idda ba to ba a yin haka sai dai malamai suka ce shine sai dai yi girwaye kamar wanka in ku kun haɗu da hanya bayan kun gaisa ashe mijinki ya rasu ko ashe an sake ki sai dai kuma karkace a an sake ta ta dama karo dama karo ne kace mata mutunci ko a sai abin da ya faru kenan to Allah ya kiyaye amma kuma ina fatar Allah bani mace irin ki ko ma ta san abin da kake ainihin wato nufi Sai eh, au aka nan kin fi an kun kenan go Sai eh, Allah wallahi kin danki kuwa wallahi sai ka ce kike kai kanki Allah ya bani mace kamar ki an ban yi amma dai kar a fito dai a yi amfani da lafazin da zai nuna sara'atin cewa san kake nufi ba a yin haka sai mutum ya dan ainihin wato saka sai ya shiga wani lungun koyi koyin tana dan karamin yaro in kun haɗa bayan kun gaisa sai ka kawo dubu ɗaya sai ka bashi sai ka ce gashi nan kwa mota wuta eh, yi awa kanan tuti an ku alimallahu Allah ya san cewa ku dinnan annakum ku kuru na hunna da sanda za ku ambata musu nan gaba cewa in sun gama idda kuna san su ya san akwai wani abu wato mahalicin kowa da komai shi ke wannan bayanin ya san cewa watakila in an haɗu in kana da bayani ka san yadda ɗan adam yake idan yana san abu to wani lokaci ba kowa bane yake yin hakuri. amma dan saboda incin da musulunci yake da shi sai ba a yadda ba ka yi gabaki ɗaya kuma a yadda ba ka taushe kafa gabaki ɗaya domin kar a yi waka sai aka ce babu laifi ka ɗan iya na ya kai jirwaye mai kama wanka Eh. walakin la hunna sirran kuma kada ku yi alkawari da su a ɓoye illa an kulu qawlan Ma'arufa, sai dai ku faɗi wato magana wacce ainihin wato take sananniya wacce a urfi in an yi amfani da wannan lafazin ba nuna cewa kai tsaye sarahatan wato kana nufin cewa kana son ta ne sannan wala ta'jilu uqdatan nikahi kada ku yi azama na cewa kana so zaka auri mace a lokacin da wato take cikin idda hatta ya balugal kitabu ajala har sai wato idda ya cika nan suka ce alkitabu ajala shine idda ya cika Na ga suka ce yana daga cikin ma'anar da alkitabu yake ɗauka a qur'ani ma'ana guda goma na farko akwai lauhul mahfuz Allah ya faɗa mana ya ce wa innahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين كتاب مبين سكتي شين لوح المحفوظ أما يلي ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وأن وأن اللتاب شيني أين هو لوح المحفوظ كما يدي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء wannan shi ne ainihin wato lauhul mahfuz sannan suka ce kalmar alkitabu alittafi takan zo da ma'anan alqira'atu karatu kamar yadda muka sha karantuwa a baya rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma kaga alkitab anan waje shine koya masa karatu da kuma ainihin wato alhikma sannan lafazin alkitab suka ce yakan zo a littafi a qur'ani da ma'anan alhisab kamar inda Allah yake faɗa cikin suratul jasiyat yace walillahi mulku samawati wal ardi mallaka sama da ƙasa ba na kowa bane nashi ne wa yawma taqumu sa'atu yawma idin yakhsuru al a ranar alkiyama a wannan wato masu banna za su tabi sai yake wa tara kulla ummatin jasiya kulla ummatin tud'a ila kitabiha kowace al'umma za a kira ta zuwa ga littafin ta alkitabu anan suka ce alhisab kowace al'umma za a kira ta zuwa ga ayi mata hisabi gaban Allah subhanahu wata'ala sannan sai al'iddatu wanda shi wannan wato hatta ya balugal kitabu ajala shi Allah madaukakin sarki yake ainihin wato magana cewa hatta ya balugal kitabu ajala sannan ma'ana ta biyar sukan ce akan yi amfani da lafazin alkitabu a qur'ani ana nufin al'amal kamar yadda Allah zai sha mai wuta ce kalla inna kitabal abrara lafi illiyin ko wa ma adraka ma illiyin sai ce kitabun ne marqum sannan sai maganin ta inna kitabal fujjar fi sijjin wa ma adraka ma sijjin shi ma sai ce kitabun marqum sannan akan yi amfani da lafazin alkitabu a littafi ana nufin alwaqtu kamar yadda yake fa idza qalaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan قاعدة ما أننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقوت وأن اللوكة في الله مدوكة سلكية مغنى كما يدي وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا mu'ajjala wannan lokaci Allah yake magana sannan akan yi amfani da alkitabu wannan littafin da muke karanta kamar yadda ya shafaran fada ya ce alif lamra sai ce kitabun uhukimat ayatuhu wannan shine alif lam sai ce zalikal kitabu la raiba fi alif lam mim sai ce Allah la ilaha illa huwa al-hayy nazzala alayka al-kitaba alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yan'al lahu wannan shine qur'anin da ake yi sannan akan yi amfani da lafazin alkitabu a littafi ana nufin at-taura kamar yadda zai ce kul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin ya ahlal kitabi nan sune ya kuma abuta ainihin wato injila ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na abuna illallah sannan akan yi amfani da lafazin alkitabu a qur'ani ana nufin at-taura kamar yadda zai ce ya ahlul kitabi lima tuhajjuna fi ibrahim wa ma unzilat at illa min ba'di nan ainihin wato lima lima tuhajjuna fi ibrahim wa ma unzilat at wal illa min ba'dihi sannan akan yi amfani da wato lafazin alkitabu a qur'ani suka ce ana nufin alfardu abinda aka faranta aka ce sai ayi kamar da ya lissafo da matan da ba za a aura ba sai ya faɗa hadda matan aure yace wal musanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum sai ce kitabullahi alaikum wannan doka ce ta Allah madaukakin sarki ya farlanta muku ma'ana ta goma sha ɗaya da suka ce ana yin amfani da shi akan alkitabu ana nufin al'ilmu fadin Allah da ya faɗa cikin suratul rum cewa qala alladhina utul ilma wal imana wa'inda aka ba su ilimi da imani za su yi laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil ba'si laqad labistum fi lahi mun zauna a cikin littafin Allah mun zauna akan ilimi kenan har zuwa ranar tashin alkiyama wannan yana ɗaya daga cikin ma'anonin da kalmar alkitabu take ainihin wato ɗauka wala ta'zimu uqdatan nikahi kada ku yi azama wajen kulla aure da mata hatta ya balugal kitabu ajala har sai idan idda ya riga ya cika idan idda ya riga ya cika shikenan sai ka shiga sai ainihin wato ya mutsa da kai barikin ka aljihunka iya kudinka ya shiga shagalanka iya yadda ka iya daukan wankanka da yawa iya yadda zaka kwaci kanka wa alamu ku sani annallaha ya alamu ma fi anfusakum lalle Allah fa ya san duk abin da ke cikin rayukanku fa zaru lalle fa ku yi taka dan dan ku kiyaye sannan wa alamu annallaha ghafurur rahim kuma halim kuma ku sani lalle Allah madaukakin sarki ghafurun ne mai gafara ne cikin abin da bayi suke yi na kusakurai sannan halimun Allah subhanahu wa ta'ala mai haƙuri ne malamai suka ce wa yadhkirullahu na bi annahu ya'lamu ma fi nufusihim Allah yana tunatar da masu imani ta duk abin da kowa yanzu yake ran shi ba wanda Allah bai sani ba ولذلك فإنه يريدهم saboda haka fa innahu yuriduhum Allah yudmiru fi anfusihim illa alkhair saboda haka Allah yake nufin bayi a koda yaushe kada wanda ya kuskure ya ɓoye wani abu a ran shi in ba alheri ba wallazi taqduru ala balihi kawatur sharira ja'alallahu lahu babu tauba wal istighfar wanda kuma yake rauna kullun tunanin sharri yake fado masa wannan Allah ya sanya masa kofofi ne ya kokari ya dawo da ainihin wato tuba shi yasa ya rufe ayin yace wallahu ghafuru Allah mai gafara ne kenan ya sanya maka cewa idan ka zauna kana ta tunanin aikin sharri to ka dawo ka ainihin wato tuba sannan yake cewa ainihin wato fallahu kasirul hil Allah yana da yawan haƙurin da yadda in mutane suka yi abu bai cika saurin kama su da ukuwa ba a nan duniya yakan yi jinkiri sai an ji ainihin wato lahira to watakila ban sani ba ko a lokaci yana ainihin wato sauran sauran minti don canawa eh? eh kafin minti sha hudu na farko dai akwai muhadara da za mu yi amma na mata ne akwai ranar alhamis a zara academy ina ganin daga karfe tara da rabi abin da ya sama ne insha Allah na mata ne kar wani namiji ranan wani ya ce to ranan talata mai zuwa shi ma Allah da muna da muhadara shi ma na mata ne a markas masallacin MT Suleiman taken muhadarar na matan wato shine maza ya jari ba adal me yake gudana bayan ainihin wato mutuwa wanda shine sanarwa ta farko sai kuma abin da ya shafi wato number waya da za a ci gaba da rubuto tambayoyi 080 wayannan ana buƙatar ƙarin bayani a kira da makamantansu bayanin da muka fara ranar nan na abin da ya shafi harka ta ainihin wato marayu saboda haka wannan abin yana da muhimmanci kullum ya kamata idan mun yi karatu ko mun aiki da abin da muka karanta wannan yana daga cikin abubuwan da suke ainihin wato gabanmu idan mun yi karatu ko ya kamata mu yi aiki da abin da muka ainihin wato karanta a daga bara zuwa bana mun yi kokari iya yadda za mu, kuma yanzu hakan nan wallahi tallahi akwai marayun da wasu abin da suke da bukata a gurin mu suna bukatar kayan da za su sa wallahi tallahi ina tabbatar muku ko da an rubuto takarda kuma daga gaske ne ba wasa bane ta akwai yaran da wallahi tallahi ana buƙatar kayan da za su sa ne kawai na sallah ko da kana daya kuma babu kuma ba wanda zai saboda haka manzon Allah ya ba mu garanti ya ce man nafasa an mu'minin min qurabid dunya wanda ya yi ma wani mumin wani bakin cikin duniya to sai Allah ya yaye masa bakin ciki ranar tashin alkiyama so da yawa abin da ya kamata mu yi ba shi muke ba wani kai magana sai ke bakin ci kake yi ni kuma ba ruwana in dai karatu ya zo kan abu billahi lazi kowa yake sai na faɗa a yanzu kaga da yawan mutane bana an so a je umara amma an samu matsala da ya kamata a ce su kawo kuɗin a aikin Allah da shi tun da kullum bai ko kuwa umaran nan fa ga gabaki ɗayanta mustahabbi ne a musulunci in mutum ya je ya ƙara zuwa wani an ce a zuwan shi umara sai ya kashe miliyan ɗaya miliyan ɗaya idan za ka sai buhun shinkafa zai sai maka wajen buhun shinkafa ɗari da ashirin don girman allah ku faɗa da kanku da wanda ya je umara ya dawo da wanda ya samu mutum ɗari da hamsin na cikin matsala ya fitar da su matsayin su a gurin Allah ka gaba matsayin su ɗaya ba amma mutane kowa ya samu kuɗi ba tuntuɓar ka yake ba me ya kamata ka yi yanzu kaga akwai guraren da zaka je ka samu masu yaren. yaren da kake magana da shi ne yaren da suke magana da kai wato hausa ban da shi wasu da wani yare wasu na bukatar a sai musu kalanzar ne su shiga addini wasu na bukatar a gina musu rijiya ne su shiga musulunci wasu ashana ma inda za a ba su saboda ashanar wallahi za su shiga musulunci yanzu an yi lissafi ranar nan muke magana da wani babban mutum cewa wallahi kuɗin da ake kashewa daga najeriya zuwa umara ya fi ƙarfin biliyon sai da billions tunda daga azumin nan akan samu wajen mutum dubu hamsin sukan tashi su tafi umara yace kowane jirgi in zai tashi yakan ɗauki mutum ɗari uku da wani abu kuɗin da aka yi lissafi kowanne in zai tashi yakan tashi wajen miliyan ɗari uku da wani abu a daidai lokacin da ba wata santa da take da miliyan ɗari take gudanar da aikin addini wacce ce mu ne nan ko miliyan ɗaya babu babu amma haka mutane za su kwashe kuɗin su tafi ina su tafi umara kuma ana cikin yanayi addini yana buƙatar kuɗi ba mu da asibiti ba mu da abubuwa ɗalibi na buƙatar karatu yanzu nan wani ɗalibi ya zo ya same ni yace shi gidansu suna da hali amma wallahi tallahi makaranta da ya baro akwai ɗalibai da zaka ga marasa hali gidansu haka suka fito sun yo karatu yace wallahi gari zai waye ba wai ma abincin da mutum zai ci ba a'a ka ajiye wannan maganar zai tafi aji zai je ɗauko lakcin wallahi biyan da zai siya ya rubutu naira ashirin bai da shi kuma yana da yan uwa a waje musulmi kuma wanda yake tunanin ya kamata ya taimake shi sai ran da ya gama karatu ya fito kawai sai a ɗauki wasu zungura zunguran takardu sai a je a kai ne sai a ce wannan bukata ce ta al'umma ya kamata ya taimaka kai inda Allah an ba mutum tarbiyya yake da shi ta addini ba ko magana mai kyau ma zai muku wallahi tallahi ba zai muku magana mai kyau ba saboda haka ya kamata mutanen mu su ji tsoron Allah wajen zuwa rage umaran nan eh yana da kyau a je umara a mustahabbi ne amma wallahi akwai abubuwan da suke gaban mu na al'umma wanda sun fi karfin wannan umara ba wata santa ta addini da zaka zo a ce akwai lauyoyi mutum biyar mutum goma wanda su suka ɗauki nan suka karatun lauya babu ba za ka zo a samu mutum goma ko ashirin ba a ce wannan yan sanda ne mu muka ɗauki nauyin su suka je suka yi aikin post babu ba za ka sa duk waɗannan abubuwan ba mu da shi da saboda haka irin waɗannan abubuwan muke faɗawa mutane lallai dole ne sai mun dawo mun gyara mu ma masu ƙaramin ƙarfi daga ƙasa kowa ya ji cewa fa addinin nan ba zai tafi ba akwai mu da sai ya bayar sannan zai tafi idan ina samun naira ɗari ne a kullum a wata ina samun dubu uku ya za ya zamanto a wata ko ko ya za a wata ya zamanto zan iya ba da naira ɗari ko hamsin don wannan addinin musulunci mai ta gaba wallahi ta haka ne kaɗai wannan addinin namu zai tsayi da kanshi yana daga cikin abubuwan da Allah ya ce mu da muka yi kokarin samar da wannan tsarin duk da sai an tafi a dawo baya amma ina tsammanin insha Allah akwai sanda za mu tafi mun tafi kenan duk wanda ke zuwa masallacin nan tunda aka buɗe shi ya san ba za ka taba zuwa nan masallacin ba ka zo an ga masalla. in ka ga an ce a taimaka to wani ne ya shiga matsala za a taimaka masa amma mu ba ma tashi a nemi taimako na roba irin wannan taimakon na roba da ake na naira goma goma ba mai dan mun tabbatar wallahi musulunci ba zai tsaye ba da shi idan an nema wani gurin 250 za a samu wani gurin naira 100 wani gurin ma yanda mutum ya tashi rike roma haka zai dawo ya zauna ko su ba za a saka ma. wani gurin ma wani in ya ga naira goma goma sun cika bauta sai ya lissafi sai ce naira goma goma nan ko ban na sun kai dubu goma sai ya tam dubu goma goma sau guda ake neman taimakon nan dubu arba'in kenan randa ya ganka na sabo riga kai ne limamin masallacin sai zai samu wani ya kamata fa gaskiya a dinga bincika kudin masallaci yana nan shi ɗauka yake miskini neman ba kuɗin masallaci aka baka ka riga ba to ba yadda za a yi ka iya ɗinka riga ainihin wato mai kyau duka masu addinan duniya sun yi ittifaki addinin musulunci ba fa zai tafi ba sai da kuɗi kuma yana daga cikin tarkon da shaidan ya kafa maratib guda bakwai in ka tsallake ma na biyar zuwa na shida to sai ya sakko da kai da abin da yake ne mafi falala sai dawo da kai akan abin da kai bai ta falala wancan ba yanzu mai tam din kuɗi abin da ake zuwa a je a biya umara naira dubu ɗari biyu hamsin ko dubu ɗari uku mutum ne ya kamata ya je umara kan wani ce to an matsa yan umara wallahi muna so su je umara musamman ma yanda kasan nan take da buƙatar addu'a Allah ya sa ta zauna lafiya amma akwai abin da yake gaban wanda ya fi wannan muhimmanci kenan. sai shaidan ya zo ya ce maka karka yi aika tafi kawai da wanda zai tafi umara ya ƙi zuwa da wanda ya tafi wanda ya ƙi zuwa sai ne mu wani ɗalibin ƙur'ani ne sai kalli wata unguwa ko wani guri wanda ake da matsala na karatu aka tara mutanen gurin ya ce su zo za ku yi karatu kyauta zan turo wanda zai karantar da ku a shekara guri ana fama da jahilci aka ɗauki nauyin shi ana bashi dubu ashirin duk wata an ce ana so za su iya karatun ta jawidan ƙira'atan da ta jawidi da komai daga misali mu ɗauka daga suratul mulk zuwa ƙasa sannan ana so su iya ƙawa'idi da ahalari ana so su iya usulus salasa a cikin wannan shekara na uku daya ana so su iya uswatul hasana na ɗaya da na biyu da na uku sai ya tsaya wannan aikin dan girman Allah da wanda ya tallafa mu karatu aka fitar da mutane daga cikin duhu zuwa mai haske wannan amfanin la muta'addi ne domin bai tsaya kan wanda ya shiga ya shafi al'umma ga baki daya wanda kuma ya je umara amfanin shi kadai ne shi kadai ya shafa to yanzu za ka hada wannan amfanin da wancan kawai sai shi ɗaya mai ba ya ka ba ustazu ya ci dubu ashirin a banza ai wallahi ba zai ba kai sai mutum ya haura sai ya ainihin wato tafi saboda haka wanda suke da ainihin wato halin zuwa umaran in sun je su yi makasan nan addu'a tana buƙatar addu'a eh Allah madaukakin sarki ya zaunar da mu lafiya eh sannan kuma ai kokari wajen ainihin wato taimaka kamar yadda muka bayani jiya cewa insha Allah gobe idan Allah ya kai mu tunda an shiga goman karshe na Ramadan insha Allah kuma kun ga dai rayuwar nan ba tabbas take da shi ba wasu mun yi azumin nan bara da su Allah ya kaddara bana ba za a yi da su ba su da aka yi ki da su ba rashin wayo bane mu kuma da za a yi da mu ba wayo bane yasa aka yi da mu ko kuwa bambancin mu da mu da su su kwanan su ne ya riga ya kare mu ma da kwanan mu ya kare za mu dama daya to idan an shiga goman karshe gobe in Allah ya da maganan taimakon da muka wanda karanci duk musulmin da yake sauraron mu muna buƙatar ya ba mu taimakon naira dubu daya abin da ya sama saboda wannan santa da kuma aikin da muka ɗauko wanda in Allah ya da idan an zo gobe ne farkon wanda zan fara ciro na in bayar da izinin Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh